أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا miƙa godiya الله سبحانه وتعالى wa ta'ala wanda wannan yini da muke ciki na sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari da arba'in da uku a wannan babban majalisi wannan masallaci na ɗan uwa a sunna wanda yake wannan gari wannan jiha muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya albarka a wannan gari kuma Allah ya albarka a rayuwa muna cikin wannan sura a karatunmu na safi wannan sura wanda ake kira suratul luman muna cikin jerin ayoyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana ni'imominsa wanda yi wa bayansa da kuma waɗanda suka kangare wa ni'imar har Allah madaukakin sarki ke cewa ya ga wa annabinsa ka kyale su duk wanda ya kafirce ya saki Allah kar wannan abu ya bata maka kai dai kai kokari ka bi Allah ka kiyaye Allah domin za su komo wajen mu domin ni da Allah ya fi ne masanin zuwa abin da aka koyi wanda yake cikin zukatan mutane sannan Allah ya ba da ce zai jiyar da su daɗi dan kaɗan sannan kuma sai tilasta da su zuwa ga azaba wanda yake mai tsanani ya zama to sakamakon su azaba ne har Allah ya fi cewa a tambaye waye halitta sammai da sai za su ce Allah ne to tun da sun tabbatar sun furuci da kansu to Allah ya ce ta yi godiya ka yi godiya ga ni'ima da Allah kan sarki yayi wanda har su suka tabbatar cewa Allah ne da kansa yayi wannan halittar ba su ba amma su kaga ba su da sani jahilai ne sun sani amma sun yi musu ne shi ne Allah ya ta bayani cewa to ai shi yake da mallaka abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai domin Allah shi ne mawadaci kuma mai abun yabo za mu tashi aya da gaba walau anna ma fi walau ardi min wa al-bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin subhanahu wa ta'ala yake cewa walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wannan aya yana nuna mana buwaya ko ta Allah domin Allah ba kamar mutum bane Allah ya ce walau da a ce anna ma fil ardi duk abin da yake kan kasa na halittar da Allah ya yi yanzu abin da ya gana kan kasa Allah ya halitta shi shibah lilfalsafa min shajaratin na abin da ya shafi itatuwa a kalamun a ce a mai da su zama alkalami a wani mutum walbaharu kuma a ce duk wani teku da ke kan ƙasa na duniya kam ya mutu ya zama shi ne wannan abin yin rubutun wancan bishiyoyi alkalami teku kuma tawada min ba bayan wannan tekun da ke kan ƙasa saba'atu abubuwan a sake ƙara bakwai irin sa. wannan ba ku a duniya bakin yace ma na kalima kalimatullah kalma ta Allah inda za a yi rubutu da duk wannan tekunan wallahi ba zai kare ba sai dai ta wadan ya kare ya faɓe. alkalmar su bushe su lalace amma kalma ta Allah bai kan bai gaba ba sai sai inna Allah azizun lallai Allah azizun marwayi ne hakimun kuma Allah gani ne to irin wannan ma Allah ya faɗe shi a wani wuri الله يكتب كل لو كان البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ولو جئنا بمثله مددا الله يقول لو قل كثير لو كان البحر مدادا da ce duk tekun duniya kaf za su zamo a wanda za a zo a ce an rubuce mai kalimati rabbi a rubuta kalmar ubangiji na to Allah subhanahu wa ta'ala ce la nafidal baharu qabla an tanfada kalimatu rabbi ga wannan bahar din duk sun kone duk sun lalace sun sun kwafe sun kare amma kuma kalma ta ubangiji na bata kare ba sai ce walau ji'ina bi mislihi madada ko da za mu zo da fatankaci ta matsayin abin wallahi ba za ta kare ba wannan ana nuna mana daraja da martaba da kima da falala da yalwa ta arziki na Allah subhanahu wa saboda haka babu wani abu wanda darajar sa ko kimar sa zai kwatanta shi da Allah babu wannan abu a kan kasa shi Allah yake cewa ma khalqukum halittanku wala ba'thukum da ainihin tayar da ku bai kasance ba illa ka nafsin wahidatin sai kamar rai kwaya ɗaya kilo kenan yadda Allah subhanahu wata'ala ya halitta rai kwaya ɗaya babu wahala babu kori to haka halitta su gaba ya kasance domin al'amarin duka al'amarin Allah ya so abu yayi to yaka ba da umarni ne ce kun sai abin kuwa fayar kun kasance sai kuma abin ya kasance saboda haka bai ba Allah wahala bai ma eh, bai gaje da Allah subhanahu wata'ala in kuna ganin cewa ku kun yi kuna da wani dama ko da kai ko wani abu to Allah yana tare da ku cewa halittar kuma kun bane to yadda halittar ku bai kasance babu wahala ba to haka ba tayar da ku ba zai wahala ba domin wanda baya la'akari da yadda Allah ya halitta bai kamata idan ka san Allah ne ya halitta ka to kuma zan za ka mutu ka tashi ai ba wata matsala ba ne insha Allah ya ce inna Allah lalle Allah sami'un basir Allah mai ji ne ko basirun mai gani ne na ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر fassara ayyuhal muqatab wanda ake magana da shi shin baka gani ba gani na dubi na lura na ɗaukan izina a wa'adku an Allah lallai shi Allah subhanahu wa ta'ala yulidu shi ne wanda yake sigar da allaitin nahar Allah yake shigar da dare a cikin yini wa yulidun nahara Allah shi ne wanda yake shigar da yini kuma tushilini a cikin dare fayazidu sai ya ƙara kowanne kullum min huba bima na ƙasa min al'ada kowanne kuma sai ya ƙara shi daga ɗaya ko kuma ya rage ɗaya zuwa ɗaya ma'ana wani lokaci ka ga Allah ya ja dare ya yi tsayi akwai wanda lokaci kake juyawa wani lokaci ka ga kuma an jara na yi tsayi dare ya yi gajere ko dare ya tsaye rana ya yi mai gajarta ko kuma rana ya tsaye dare ya gajarta duka Allah ne ke yin wannan wannan yana nuna mana iko da falala ta Allah subhanahu wata'ala sannan kuma yake cewa wa shamsa Allah ne wanda ya hore muku ashan rana wal da wata Allah ya hore muku rana in ba don horewar Allah ba in ba don cikai cikin Allah ba wallahi azim babu wanda zai iya sarrafa rana rana babu wanda zai iya sarrafa amma saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah ne ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne Allah wanda ya isa ya yi duk abin da ke so ubangiji subhanahu shi ne zai dauki dare sai sai ya a cikin yini kana zaune ya zuga shi muna cikin yini ne da haske an jima can rana zai mu mutum rana fara zafi sai kai rana ya zafi bari mu je mu huta sannan kuma sai dire zuto ina rana ya haka idan kuma rana ya zo ina jarabin shi to kaga wannan ya ishe kasancewa duk abin da Allah ke so kuma zai yabo shi domin kana cikin yini ai kana cikin rana ba wa kai kawo wani wuri bane kuma daren ya zo kuma kana cikin daren kuma ranar ya zo to wannan iko ne da cikin mulki ta Allah mana wakil sarki ba duk shi ne wanda ya hore ba babu wanda ya sai hore wallahi sannan kuma ya saka cewa shi wanda ya mana wata ga shi na wanda zai fito za ka je jirgin da kake so za ka ga haske ka yi tafiyanka ka yi abin da kake so sai Allah subhanahu wa wata ya kullum ya jiri ila ajalin musamman da ranar da watan kowanne yana tafiya ne yana gudana ne a bisa umarni ta Allah subhanahu wata'ala wa annan laha lalle Allah subhanahu wata'ala bima ta'amaluna kabiru dangane da abin da kuke aikatawa Allah masani ne saboda haka Allah ya san abin da kowa yake ke mana rubu ke ta mana da haka kuma san ba suka zuwa ce muna da abin da muke sun ga za ku ta furuka tsarin muka ci gaba ko ka kuma tana yin shafi a cikin tana yin shafi a kwanin da aran kan Allah kuwa suna lura da gani Allah a kan na mu ci gaba zalika ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من وأن الله هو الله سبحانه وتعالى bayan Allah ya bamu labarin cewa shi ne ke shigar da dare a rana rana kuma a dare to duka wannan kudura ce da kuma karfin domin ma da shugaban kasa wanda yau duk ƙarfin mulkinsa da za a ba shi wasu shekaru ko a ce shekara hudu ko takwas ko goma ko ashirin sun da kun shugaban da siyasa ko talatin ko wani sarki ne matsayi mai ƙarfin mulki wallahi da ya ko a ɗake shi wallahi a ɗake shi kai ba ba a ɗake shi a ɗake hannunsa zai iya saka ɓangare da aski to sai akwai ashe akwai wasuri takaitawa dangane da wannan mulki to shi Allah subhanahu ta'ala yake cewa zalika al-mazkur min al-adillati fil ayat al-karima wannan ayoyi da aka ambata mana da dalilai Allah ya ce zalika domin da ta'alamu da kusurri bai an Allah shi Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-haqqu shi ne fa al-haqqu allazi yaqsadu shi ne da yake tabbatacce sahi ku ayyu wa dawara wanda ya yake cancan abauta masa shi kadai tilo shi kadai tilo tun da abauta masa sannan wa anna ma ya dubu wa anna ma ya dubuna duk irin abin da kuke bautawa ko su arna suke bauta wanda ba musulmai ba shine wa anna ma ya dubuna ko wa anna ma ta da abin da kuke bautawa wanda ba ba Allah ba ubangiji subhanahu wataala ya ce min duni kuma bayan Allah al-batil wannan ƙarya ne shi da min al-asnam suna rubuta shafi gumaka wa'anda suke za su kushe kuma malakantattu kuma kaskantattu Allah ya ce duk waɗannan duk ƙarya ne wa annan shi kuma Allah da wataala huwa al Aliyu. shine mabuwayi wanda yake da ƙarfi a wajen mulkinsa alkabiru kuma ne babba wanda babu kamar al'azim kenan to saboda haka Allah yana nuna mana cewa ne fa Allah tabbatacce a wani wuri ubangiji na faɗa wanda yake cewa a kan kullum ke ce zalika bi anna Allah wa bi anna Allah huwa al إنما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فنبتلغ في ذلك بأنه إذا دبر بأنه إذا دعي الله Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa a cikin ayoyin suratul hajji Allah yake cewa zalika bi anna Allah huwa al-rabb wannan abu da ake kawo na dalilai Allah ya yi ne domin san cewa shi Allah zan shi ne Allah shi ne gaskiya shi ne tabbatacce shi ne wanda ya fi cancanta a bauta masa wanda ma ya da kuna min dunihi sannan kuma abinda kuke su waɗanda ba musulmai ba suke bautawa kuma bayan allah kowal bafiru karya ne kuma kyarke wa annan shi kuma allah kowal alisu shi ne al'aliyu al alkabiru babba wanda babu kamarsa san dai saka ce zalikum bi annahu ku ga da abu da ake ta bayani akai to yanda lamarin yake idza du'iya Allahu wahdahu kafartu saboda kuma ka da suka rike idza an ambata Allah ke kare aka ta zo a bauta ma Allah ke kare to ta sai su kan gare sai su kafirci wa in yushrak bihi tu'min idan kuma an zo ana kafirci Allah ya su yarda Allah ya ce wannan kuskure ne wal hukmu lillahi al-aliyyil kabir hukunci da zangarwa yana kasancewa ne da Allah al-aliyyu madaukaki al-kabir babba mun lura a nan kuma Allah ya tabbata kansa da العلي الكبير أترك لهج الله يثبت كنت دا العلي الكبير أترك غافر الله يثبت كنت دا العلي الكبير سمنا كباب ولك مع wallahi wannan kuma rasar ne kai. yi idan aka kai ga doka na Allah kika yi banza da shi to wallahi Allah ya zama miki al'ali ne ruwan kabir idan Allah ya bai tsara rayuwa ya ce ga abu da zaki ki bi mijinki ka bi iyayenka ka kyautata musu ka kyautata mu'amala da matarka ka mutunta ta ita ma ta mutunta ka ka ta wadatar da daina mutunta da sai kika yi banza da kika yi kullun shegu kika wala ka kare ki to Allah zai nuna miki shi al'aliyu ne kuma al-kabiru ne domin magana ta gaskiya ba wanda ya isa wala sama Allah inda ta wanda ya isa sama Allah da kafir ya yi karar ba babbaka da asanu ya yi zalunci shi ne ga dama da hadin ya yi hadin cinsa amma kowanne ana ba su lokaci ne kaɗan kamar da ya faɗa nubatiruhum qalilan matti'uhum qallan thumma nadharuhum ila adhabin rahim duk wani mai kangarewa wa Allah subhanahu wata'ala wannan shi ne tsarin Allah ya ce ka jale shi za mu ba shi lokaci ne dan kaɗan ya jira da rayuwarsa numattibuhum qalilan za mu ba shi lokaci ne dan kaɗan ya ji daɗin rayuwarsa kawai amma daga nan kuma dole wallahi shiga wuta dole a miki azaba sai na fa'ida ba ka azaba kuma idan mutum ya zama ne ba wai ba matsalar sai ka mutu bane kana walakantuwa tun daga duniya wallahi tun daga zuwa za ka walakanta tun daga duniya za a walakanta ka ka zama ba kowa ba ka zama sun zama ya fi amfani to ɗan uwa a Allah a kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala a tsarin dokokin Allah ba da kake sarki to yana daga cikin ni'ima ta Allah da wa ta'ala wanda Allah madaukakin sarki yake nuna mana cewa akwai wasu abubuwa wanda ɗan adam hankalinsa ya fi ƙarfin da suzarta to amma Allah sai kuma ya sauƙaƙa maka ya nuna maka cewa shi ba da yake yi wannan abu to shi ne sai ya cancanta a bauta mata Allah ya ce alam tara alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi yuriyakum min ayatihi inna fi dhalika la نجاهم فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصر وما يجعل بآياتنا إلا كل ختان ألم ترى ويشن كيف ما karatu wanda ake masa wa'azi ba ka gani ba kuma gani da daukan izina cewa annan fulka lallai a sukun irin manyan jiragen ruwan nan ba ka ga yadda ta jiri filbari suke gudana a kan ruwa ba bili a matin layi ta hanyar ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala ni'ima ce ta Allah da ya mutu sai Allah ya kawo ya sake nuna muku cewa bayan ya hore muku rana ya hore muku wata Allah ya ba ku abin da za ku yake ku ji daɗi da shi kuma a ranar ya gyara muku ku har jikin kuma ya yi wata din ma ku fita kuje je inda za ku tafiya cikin dare inda ba ku ya tafiya kuna ganin haske sannan kuma ya yi muku aka ne domin ku bauta masa kuma ku gode wa masa. yana daga cikin ni'imar Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ke ke ba gani ba inda kwale-kwale ko jirgin ruwa yake tafiya akan teku da ni'ima ta Allah domin mai liyiru ya kun min ayati bai Allah subhanahu ta'ala ya nuna muku aya nasa ya nuna muku cewa ne mai karfin iko ya za a yi tunaninka a ce jirgin ruwa da ya kai girman gida wani magari guda a ciki akwai ɗakin kwana akwai wurin cin abinci akwai wurin da za ka sha gasa ka kalli tv kai yawo duk abin da kake akan kasa yana da cikin jirgin ruwa za ka yi amma kuma sai a kan ruwa ne wannan bai ishe ka ka dawo da tunani ka yi imani da Allah ba bai ishe ki dawo da tunani ki san cewa wanda ba baki doka ki yi kaza ki bar kaza ya kamata ki rasa da zuciyarki ba sai Allah ya ce inna fi zalika Lallai a cikin wannan al'amari da ayatin akwai ayoyi abin lura lallai akwai ayoyi abin lura amma gawa da kullum safarin ga duk wani mutumin da yake yawan haƙuri ya yi haƙuri ga da ya daure ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan haƙuri ala ma'asin lahi subhanahu wa yana da hakuri ba zai samu Allah ba sannan yana yawan hakuri wa ala ma'akin haka ya hakuri na Allah al haka ya hakuri da ainihin abinda Allah ya kaddara masa mai tsananci tsananci kuma shakur yana kuma godiya da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi hakuri za ka yi haƙuri karka saba ma Allah maɗaukakin sarki idan ka shiga wani ne ko an ɓata maka da kake to kai bar ka huta haushi za ka yi haƙuri a bisa yi wa Allah ɗa'a ka yi ta birsa tana bin umarninsa abin da ya gama ka da kai za ka yi haƙuri a bisa abin da Allah ya ƙaddara maka to saboda haka duk wanda ya sifanci da wannan to shi ne Allah kuma ta yake magana da shi yake cewa aya ne da ɗaukar izinin cewa kamar jirgi irin wannan da ya kai girman gari ya yi tafiya a kan ruwa da nuke ba to kai ko girman a ɗakin kasa goma na girman kashi ne ba kai ba amma kai tsalle ka fada ba mu ko ba za ka nuke ba yanzu wannan ranar ranura muke Ni ma ce ta Allah ba zai sarki kuma yadda Allah ya nuna miki wani abin da Allah yake yi yanzu ga irin balabalan nan irin balabalan da ake hura wannan za ki ba yaro ɗan karami ko jinjiri zai iya a hura ba shi zai iya rikewa amma kuma an jefa balabalan a ruwa kuma sai ki rike balabalan ɗan kuma sai ruwa ya gagar tafiya da shi kenan tsarin cikin Allah kawai ababin da Allah ya bar makarantar ne kawai sai rike imani to shi na Allah subhanahu wataala yake ce ayoyi amma fa sai wanda yake yi wa Allah da'a sai wanda in jarba ta same shi ya yi wa Allah ne da rabe shi sai wanda zai hakuri ya tabbatar Allah a cikin ni'ima da kuma cikin wahala amma wanda bai da wannan ba zai iya ba sai Allah subhanahu ya ce ko bai yawan duniya ce wa idza gashi yakum mawjud ai su kafirai a lokacin da suke shiga cikin jirgin ruwa shikenan sai aka sami kuma idan ainihin irin wannan igiyar ruwan nan da yake tasowa kasbulali kamar irin manya-manyan ruwa kuma in ya taso a cikin ruwan suna cikin jirgin ruwan in ya taso to za ka ga abin mamaki za ka ga abin mamaki waɗannan mutane da'awun da'awullaha makulisi da lahurdin sai ka ga sun koma suna ainihin mai da al'amarinsu ga Allah subhanahu wa ta'ala suna masu yin addu'a suna nuna cewa babu wanda zai iya tsirar da su daga wannan azaba in ba Allah ba a lokacin kafiri zai zama mai imani amma imani kawai na wucin gadi wanda wannan shi ne halayya na dan adam wanda daga cikin ɗabi'a ko hali na dan adam da Allah yake nuna mana ba za ka ga wannan a zahirance ba sai ya kuje aikin haji tun da jirgin da yake ɗaukar mutane aikin haji ba irin ƙananan jirgi ba ne wanda yake kafar ga kuje zonan da zai je lagos a bayan wani kamfani katon jirgi ne wanda cikin ma kawai za ka ga faɗi layi ne ga wannan layi, ga wancan ga wancan jirgin da ke mutane dubai mafi karin suke na ce shida, zai dauke kwa ciki to saboda haka idan kuka shiga jirgi za ku je aikin hajji lokacin da kuke iya kokura layi za ka ga mutane da ka san su ɗan kolewarsu ne kawai a rayuwa da matan da ka sauta ba ta ma mijinta biyayya ba ta da mutunci a gidan mijinta da wanda ga ta na yan rayuwarsa ne kawai sai ga ta ba a hannu to da shigar jirgin za ta fara aska a nan ne ta san Allah ita fa bautan Allah take a wurin fa ba wai don samun lada bane a'a Allah ne sauke ta lafiya ita na ta boke ke sauka nan suke sun sauka lafiya in ta sauka ko ta ci gaba da ganta sa sannan kuma idan za a dawo sai ga sa kirga tambaha kuma wannan halin dan adam da musulman da wanda ba musulman ba wata ma za a ganta wanda ba musulman ba daga jerawan wando ne ta yi aski amma ku tana kiran wani abin bautinsu saboda ita ne mun kawai ta lafiya ne to kun ga kenan ashe an san Allah subhanahu wata'ala karfin Allah ya kai dole ka bauta masa ko da zuciyar ka zai son bauta sai ka bauta masa to saboda haka arna idan wani suka shiga cikin jirgi mushrikai suka shiga cikin jirgin ruwa yanayin da jirgin yake tafiya da irin razali da ke ciki da irin igiyar ruwa da ke tasowa da irin kumfan teku da ke tasowa to shi ke da zarar sun ga wannan irin manya-manyan da ya zaɗa wani kumfan teku kamar dutse kamar tsaunuka ne to Allah subhanahu ta'ala ya ce sai ka gansu da abun laha musulmi na lahurki sai ka gansu sai ka gansu suna masu ambaton Allah subhanahu Ta'ala. suna tsarkake zuciyarsu zuwa ga Allah da wajen sarki to ba ruwan Allah Allah shi ba ruwanta. Allah kuma sai taimake su ma da jahu yayin da Allah ya tsirar da su ilal barri suka zo kan tudu lafiya to a wannan lokaci ba za a ga wata tsayawa sai ce fa tudu A nan kuma za ka ga sun raba gafa akwai wanda za su raba gafa a cikin su shine mutawassit bainal kufur wal iman yana da tsakanin imani kuma da kafircin ba zai dawo musulunci ba gaba daya Allah ya ce wa ma yadu bi ayatina babu wanda yake musu da ayoyin Allah subhanahu wata'ala illa kullu khattarin sai wanda yake khattar shine gaddar katirul khatar mai yawan ruɗi. بنقص وبنقص عهد الله ده ورور القول الله سبحانه وتعالى الذي عاهده عند الخوف لطلب النجاة wanda ya alƙawarin cewa idan Allah ya tsira shi zai dawo zama mutumin kirki amma ina sai daga ya koma ya zamanto kangararre da su raka babu masu musu da ayoyin Allah subhanahu wata'ala illa kullu khattarin sai mai yawan yaudara kafurin kuma da kafin ce mai da Allah subhanahu ya shi dan Allah ya ce ya ayyuhan na'am ya ayyuhan nasu taqwa ayyuhan nas to bayan Allah subhanahu wataala yana cikin nuna mana ni'imominsa sannan kuma sai Allah ya kira ya halittu gaba daya kira na shafaka tsayawa kira tsayawa da kuma tambihan lahum da tunatar da su abin da zai shirye da su da abin da zai jawo su zuwa ga alheri da kuma abin da zai tunatar da su har wayo dangane da karfin iko na Allah subhanahu wataala Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan kira nidabun ne ake zuwa ga mutane gaba daya akwai ya ayyuhan ladina amanu akwai ya ayyuhan nasu malamai suke cewa umar ta su abdullahi da fa hajjar annabi ne ke cewa don lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan na amaru ya ku wanda suka yi imani to wannan ba ka'ida ce dole ne duk wani mutumin da yake mai imani ya nasu kuma ya saura, ya nasu ya saura. domin wanda ya halitteka, ya rere ka ya kirkiro halittanka zai magana da kai kuma ka'ida ɗaya ce nida idan kima masu imani in ma iya amara ka ba a tabi in ma iya amara ka ba a tabi wa in ma yi na hata kan ko dai allah madaukakin sarki zai ba ka umarni ne ka umurtu ka bi dokarsa ko kuma allah subhanahu wa ta'ala zai hana ta wani abubuwa ne ka hannu ka kiyaye wayan da abubuwan da Allah ya haɗa wannan shi ne ka'ida amma inda Allah kuma ta lafi a cikin hannasu to wannan kira ne tsakanin waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba za a musu tambihi ne kuma za a gaya muku wani abu ne wanda hankalin ku ya koma kai ku lura ku gani waɗanda ba su yi imani ba a cikin ku su yi izina su yi imani sai Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijin ku ba ubangijin ku wanda shi shine mahalicci ku sani cewa Allah ne ke sarki ne wanda yake sai da abauta masa ce wa shaw yawman ku ji tsoron wata yini na nan da take tafe wannan yinin la yajzi walidun an waladihi uba fa mahalicci walid uba wanda ya haifi da bai da hurumi bai da ƙarfi da zai iya yin tasiri a kan da ya haifa a wannan yin da Allah yake jan hankalin ku yake tunatar da ku yake fakatar da ku wata rana ce ita ce ranar alkiyama la yajzi walidun an wala mawludun haka dan da aka haifa kuwa shi dan jazin an shay'a bai iya haifar wa ubansa da komi mai amfani bai ce gudanar mahaifinsa da komi me ake so a yanar ko me ake so mutane su karkato su ranar kai bikin wasu ba nan shi ne su karkato su ranar su wurin Allah subhanahu da wata da su karkato da tunanin yi wa Allah da wata ta'ala da'a kuma su san cewa kiyama fa nan tafe kuma kiyama rigingimu da ke cikin kiyama to ba karami ba ne irin wannan gargadin Allah ba da kirkar ya yi ko bakar Allah ke cewa wata ku yau ba wata ku yau na turja'una fihi ila Allah عن nafsun an nafsun shai'a ku yi tsoron yinin da wata rai ba za ta iya tasirantar da wata rai da wani abu wala yi kuma lumina ha tun, wala yi kuma lumina ha adalun laifin nan ba za ta yi tasiri wurin ceto ba ba za a karbi ceton da ba da ba wani rai bai yiwuwa babu fansa kuma a wannan lokacin ko ba wani zai taimaka ma wani ya sake cewa wata bu yawan ku tsoron yinin da muna fihi ila Allah wanda yanzu za a koma da ku gaban Allah subhanahu wa ta'ala summa tuwaffa kullu nafsin sannan kowace rai ba za a kashe ba. kuma kowace rai za a mata hukunci kuma za a cika mata matin da ba irin abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna wallahi ba za a zalunce su ba har wayo Allah ya saka cewa yawma la yughni maulan al maula maulan shay'a a wannan yini ba Allah yake cewa yinin da la yugni maulan an nau la yugni maulan an maulan shay'a wala hum yusarun wani ba zai iya tasirantar da wani ba duk kaunanka da wani wani mai gidanka ne abun ka ne wani masoyinka ne to ba zai maka tasiri ba ko ba za a iya agaza ko agaji dangane da wani abun da kuka zauna tare da yi a rayuwar duniya ba inda kuka saki Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya saka cewa yau la tamliku nafsun li nafsin shay'a a wannan yini har wa yau wata rai ba ta iya mallakan wani amfani ga wata rai wal amru yawma idhil lillah al da Allah yake to shi ta Allah yake cewa inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne ko ba ba zai iya kasi ga ɗansa ba ta ma bai iya tasiri ga ubansa mata ba za ta da mijinta ba miji bai iya tasiri ga matarsa mai gari bai tasiri ga mutanensa mutane ba sai tallafa wa mai garin Allah ya ce ku bi Allah kawai inna ma da Allah ya hakun alkawar Allah gaskiya ne fala ta furar na kuma da hayatun duniya Allah ba da ya sarki yake cewa kan da rayuwar duniya ta rude ku wala yi zurar na kuma billahi da sannan kuma kan mai rudi shi ne shedan ya zo ya sanya muku rudi ya ha'intar da ku saki Allah subhanahu wa ta'ala sallah ce inna Allah indahu inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun ma تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله سبحانه وتعالى كتب إن الله lallai Allah maɗaukakin sarki